يومنا الاثنين الاثنين يومنا شاذي ووتر رمضان هجرة من الله صلى الله عليه وسلم daga makaruwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyu ga wata hudu miladiya dubu biyu da ashirin da da za su da wanda kuma malamin mu shek da sarauta abdullahi yau yake gabatar ma a wannan masallaci tare da alarama madadillahi musa rukela muna fara allah mutum da cikin ya ba mu da saurare eh? uku ga watan بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على أن وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نحن أعلم بما يجب يستمعون به إذ يستمعون إليك وإنهم نجوى إذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل <clears throat> فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa shugabanninmu na kwanta gora local government yan uwa mahallata wannan majalisi da masu sauraronmu daga jibois manara tv nigeria da kuma sunna tv daga kano presti radio landmark fm kwantagora radio koroniyo busa da sauran social media ɗinmu na kwantagora ko na ƙasa ga baki ɗaya media ɗinmu ta duniya musulmi maza da mata muna yi muku sallama da addini ya ba da umarni da izini ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne sha biyu ga watan ramadan hijira shekara 1444 ya yi daidai da uku ga watan april miladiyar haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wassalam shekara 2023 muna sura ta 17 aya ta

kuma ka yadda da shi wannan ni'ima ce akwai rashin sa'a har yanzu ga akwai musulmin da idan sun ji wani sautin wani alarama ya karanta ƙur'ani duk sai ya ɓaci wurin ƙiyayya da wata ƙungiya abin ya shahi ƙur'ani wannan babu shakka hasara ne yana daga cikin adalcin ‘ya'yan izala da suke tafiya ƙarƙashin shugabancin abdullahi balalau ba su da doka kowane irin alarama inda ya ƙur'ani yake karantawa to suna sauraro suna iya sa shi a kasusuwansu babu doka dalili saboda alkur'ani ne da za a samu wani alarama daga cikin 'yan ɗariƙa ya yi kaset na ƙira'atul ƙur'an da ka gamu izalanmu an ba kowa dama ya sayi wannan kaset ya je gidan shi ya saurara kuma ya karu da sauraron alkur'ani hakanan duk wata kungiya ta izala ce ko ta wasu indifenda ne to da ka ga cewa alaramominsu mutanenmu suna aiki da da kasusuwansu suna sauraron ƙur'ani matuƙar suna ƙara jin ta sha'uri na imani da ƙarin imani to wallahi ni da wannan fahimta ina farin ciki da in ga musulmi da irinta idan gaskiya ce ta fito karka dibi menene kungiyar mutum duk wanda ya faɗi gaskiya ka karɓe ta kai aiki da ita domin shi ake ce ma islam kuma shine dalilin ƙur'ani Allah ya ce shi ƙur'ani wa bil an don haka ba mai dogon sharhi ba don wannan sura ke da wannan aya wa bil haƙi an da gaskiya mun ka saukar da ƙur'ani wa bil nadal kuma da gaskiya ya sauka ba mai iya tarbo sai mai gaskiya ba mai iya yadda a kafa mai hujja da shi sai mai gaskiya ba mai iya girmama wannan littafi sai mai gaskiya Allah ka samu cikin masu gaskiya subhanahu wa ta'ala yake wa idza qara'atal qur'an lokacin da duka karanta ƙur'ani ya rasulallah idan kana karatun alƙur'ani Bangiji yana so ya tona asirin ƙoraishawa waɗanda ba su musulunta ba <clears throat> ja'anna bainaka wa bainal ladina mada? la yu'minuna Allah da kanshi yace da su la yu'minuna ya sanya menene hijaban النبي annabi sallallahu alaihi وسلم idan ya karanta mutane ƙur'ani ta akwai kahirai da ba da za a yi sai kunnen su ya ji sautin karatun wannan ƙur'ani to amma gashi suna sauraro amma aikin banza me yasa yake aikin banza saboda khatamallahu ala qulubihim khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa lahum azabun azim subhanahu wa ta'ala yace duk wanda akahiri idan an karanta mai qur'ani ko ya saurare shi ƙarar sautin za ta shiga kunne ne amma Allah zai daddanne hanyoyi da shigar za ta iya yin amfani ba za a bari ba saboda khatama Allah ala qulubihim Allah ya rufe akan zukatansu saboda rashin imani zuciyan ayin Allah ba ta shiga ciki wa'ala ala sam'ihim kuma akan jinsu Allah ya cire albarka ga jin da za su yi ƙar sautin za ta shiga kunne amma ba don amfani ba da imani wa ala absarihim gishawa kuma ko da sun gani sanda ake karatu ne suna kallo kallon bai da wani amfani saboda an sa wata yana an ruhi idanu ba wai don suna da catholics bala ba su da catholics idanunsu lahiya lau suke amma shi dai don suna ganin komai amma ban da shi ƙur'ani ba za su gan shi ba saboda an sa musu hijaban mastura an sa musu wani shamaki mai ruhe ganin nasu ga gaskiya suna ji amma ba jin gaskiya ba inda za a shirya musu ƙarya to wannan kan amma inda shi nassin ƙur'ani ne wallahi ba za su yadda ba alhali shi wannan littafi shi ne ga ba dauna gaddama addini suratu shura tana cewa wa ma wa maktalaftum fihi min shay'in wa maktalaftum fihi min shay'in ذلكم الله وما اختلفتم فيه من شيء abinda duk kuke ba gane ba na addini menene gaskiyar shi ya bayani yake fa hukumuhu ila Allah hukuncin shi abinda zai raba muku muhawara da gaddama da rashin fahimta to ku je wurin alkur'ani shi da yanke hukunci zalikum wallahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibe nima inji annabi sallallahu alaihi wasallam nima ga Allah ni dogara ga littafin shi shi nake koyon addini na a cikin shi to mutum bai son ma ya ji alkur'ani to babu shakka wannan fitina ne shi yasa Allah ya siffanta masu karatun ƙur'ani da duk abin da za su yi su fara ta'awizi don su kori shaidan ya nuna duk wanda bai son ya ji muryar ƙur'ani to ko dai shi ma shedan din ne ko ko haihuwa ta shedan yayi ubangiji yana cewa waida Qur'an wannan aya malamai sun yi ƙoƙari ɓangaren larabcinta su taimaka mana cewa wai shi in mutum da karatun ƙur'ani yaushe ne zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala ba'd ulama Sashen malamai suka ce farko farko kafin ka fara rera alqur'ani ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim hatta tisala idan mutum ya an gama ikama yayi kabbara harama zai fara fatiha to ya ce a uzu billahi mini shefan rici. mai yiwa kuma ba sallah ce dai yi ba zai bude littafi ne to farko dai ya fara ce a uzu billahi mini shefan rici, farko farko ba'dul ulama qalu sashen malamai kuma suka ce a'a alƙur'ani a bar shi sai mutum da ya tashi karatu ɗaya zuba shi ta yi in ya gama zai ruhewa sai ce a uzubillahi mina shaitanu rishi saboda su malamai a halin ilm sun yi saɓani shi wai yaushe ne ya kamata a yi kokowa a rabo da shaidan in za a karanta ƙur'ani wasu na cewa inda ka karanta shi ka yi ta'awizi don karbo da shaidan don kai ya bata maka niyya saboda karatun ƙur'ani tsada gare shi lada shi nauyi gare ta don haka amma dole sai da ikhlasi saboda innamal a'malu bin niyyat don haka akwai buƙatar kafin mutum ya karanta shi ah, yayi ta'awizi don kashe dan ya samu wani rabo a ciki a dai kusa-kusan nan gaskiya babu abin da mutum zai yi duniyan nan ya tara lada a gurguje sama da abu biyu abu na farko kira'atul qur'an wallahi aya ɗaya tak in ka iya karantawa a masallaci ka shiga masallaci ka karanta aya ɗaya tak ka tafi abinka balle ka iya karanta aya biyu ka ce ƙulhu wallahu ahad allahu samade ka rufe ƙur'ani ka tafi abinka ƙaranci dai za a baka ladan mutumin da ya sadaka da bajinin maraƙi guda biyu irin maraƙin na na dubu ɗari bakwai turkake mai tsada wanda sarkin hawa sai ya je gidan rediyo ya yi sanarwa to idan ka shiga masallaci ka buɗe ƙur'ani ka karanta aya ɗaya kana da girman ladar da ta kai irin wannan bajininsa in ka ƙara aya biyu ka ƙara sa ɗaya in ka ƙara aya uku ka ƙara sa ɗaya in ka ƙara aya hudu ka ƙara sa ɗaya to balle ka karanta hizo ɗaya to wannan ya ƙaramar lada ce domin kowane harafi idan ka karanta yana da hassana ɗaya hassana ɗaya kuma ana cewa kamar da hadisi ya zo da bayanin bayaninta tafsilance kenan kowace hassana daraja ta ya kai lada goma kenan da za ka ce ƙulhuwallahu ahad ladanka ya kai hamsin kun ga hi na maraƙi to na maraƙin kuma yana nan don haka yana da kyau ku dinga zuwa masallaci kuna buɗe ƙur'ani kuna karanta haka cikin dare haka gidajenku sannan kuma yana tare da magani ba gidan da za a dinga karatun suratul baƙara face ɗan ya ƙyamaci rayuwa a wannan gida shedanin aljani ko shedan babba wasu na cewa abin da yasa ake ta'awizi bayan an gama karatun ƙur'ani. saboda ya zama zamana mutum ya kore shedan kai ya hana shi yayi aiki da abin da ya karanta kada ya zama ƙolo na mala ta falo. menene yafi wallahu alam abin da ya fi shi ne farko-farkon da mutum zai yi karatun ƙur'ani ya ce a billahi mini shefanu riki saboda niyya ce ta yi kyau don ya samu wannan gajiya dalili na biyu shine musulmai na duniya kashi 99 cikin 100 abin da suke yi kenan suna yin ta'awizi kafin su fara karatun ƙur'ani shi daga cikin fahimta addini wato akwai buƙatar ka dinga tafiya da addini tare da musulmi ko babu aya ko babu hadisi idan ka ga wata ibada wadda duk mutanen kirki tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har yau kuma ba a da lokacin bari ila yawmin kiyama kowa na yin wannan aiki to wannan abu addini ya yarda da shi duk abin da addini bai yarda da shi ba yau da gobe yau da gobe wallahi sai Allah ya koro wani ɗan takihe ya buɗe baki ya ce wannan abin bai da kyau daga nan a kitime da bala'i da rikici ko ya tashi sai mi sai bincike to ta nan na da a tabbatar abin na da asali ko bai da asali wani abu da zai kamata ku ba muhimmanci kar ku kuskura ku hita daban da musulmin duniya matuƙar musulmin duniya suna tahiya akan wata fahimta na duniya gaba ɗaya kuma baka je bon ya tashi ba to kakka hita cikinsu duk kaihin aƙidarka duk kaihin sunnarka karka kuskura karbu da 'yan uwa musulmi na duniya gaba ɗaya Allah ya shirya da mu lallai alƙur'ani ba za a buɗe shi ga ga wanda bai da rabo ga Allah ba Allah ya ce waja'alna ala qulubihim akinnatan waja'alna ala qulubihim akinatan Allah da gangan Allah zai sanya wani danni waja'alna ala qulubihim akinatan an sa wani irin marhi kukukuk an rufe zuciya Allah ɗaya ka gani irin wannan marhi an yafka hoho bangiji bai bari mutumin da bai da rabo gare ba zai bashi ya fahimci ƙur'ani ba hatta ko da zai karanta ba a bari ya yi mai fahimtar da zai ganewa ba za a bari ba in ka ga ana karanta aya ana barinka kana fahimta kuma ana barinka kana aiki da ita to imanin ne a akwai kuma rahama Allah ta shahe ka domin subhanahu wa ta'ala ya yi magana a cikin alkur'ani game da abin da ya shafi a ƙur'ani ya ce wani na zulmin al-ƙur'an wani na al-ƙur'an muna dinga sassaukarwa daga al-ƙur'ani wahayi ga annabi sallallahu alaihi sallam ɗaya bayan ɗaya abin nan da muke aiko mishi na wahayi na ƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahamat shifa waraka ce irin wadda likita irin maganin da likita bai da shi a duniya gaba daya komi zama ne consultant wallahi tallahi bai da wannan magani amma sai ƙur'ani ya yi kuma alƙur'ani rahama ce amma ba ga kowa ba sai ga mummunai rahmatul lil mu'mini shi rahama ce ga mummunai me yake nufi da rahama ko da kana aikata wani aiki baka san bai da kyau ba baka san Allah bai so ba sai wani malami sai ya karanta ya ce maka wannan abin bai da kyau ta a matsayinka na mummuni dama alhikimatu dalatul mu'min shi ni da ma harauta na yake yana bida ina shari'a take don haka sai Allah ɗaya gargado shi sai ya ji wani hukunci ga wani malami kuma hukuncin nan da dalilai cike na sai ya daina wannan aiki sai Allah kuma shi ya mai idan Allah ya mai sai sa shi aljanna bai zama rahama ba amma na biyu sai ce wa يزيد الظالمين وما يزيد الظالمين Allah ya ce amma duk inda azalimi yake fa abinda karatun Qur'ani ke kara mafi sai hasara inde mutum azalimi ne in baka gane ma'ana azalimi ba mushriki ko kahiri Qur'ani bai taimako ne da komai sai dai hasara a kan sauraron da yi ɗan gungu ne ko saboda haka ya musulmi ku gode ma Allah mu ba mu da wani matsayi kullum kunnuwan mu bude suke mu ji gaskiya ko fassara aya muka yadda mana ba daidai take ba muka gano ta daidai sai mu gyara ba wani abu ba ne magana ubangiji ta fi ƙarfin banu adam saboda ka dai har ƙur'ani kana iya yadda da shi kuma inda ka gane ta ka yadda da ƙur'ani ba wai ka yi tokacin mutane ni na yadda da ƙur'ani ba shi a yadda da ƙur'ani ba wannan yare ne na hausa abinda a yadda da ƙur'ani wata rana ya saba ma al'adaka wata rana kwatsam sai a cimma wani hukuncin wata aya sai ta saba ma ra'ayinka da ra'ayin al'adarka da ra'ayin gidanku da abin da ka kaso sai kuma ka yadda ka bar abin da kake son nan ka bi abin da shi ƙur'ani ya ce ka yadda ka bar abin da al'adar gidanku ne kakannin kakanni amma wallahi tun da ƙur'ani ya ce bai da ke wallahi da garan nan ka bai shi to ko ka faɗi ko ka faɗi kai kana cikin mummunai domin ai akwai wanda ya an karanta ya ce wallahi ni gidanmu ba haka an kasa bai ba wallahi an ci mutuncin babanmu don babanmu haka ya kai in ban da rashin adalci ga Allah da ubanku da ayar Kur'ani. da obanku da hadisin manzon Allah shi ne za ka rasa abin da za ka kare cikin ɓangaren biyun nan ɓangaren ubangiji da manzon shi ɓangaren tsohonka da al'adar garinku ka rasa hankalinka ya rasa abin da za ka karewa cikin biyu nan sai al'adar garinku da tsohonku ka ji kunya wallahi tallahi ka ji kunya ubangiji da mandon shi su ake karewa kariya ta gaskiya in kaga ana kare uba in kaga ana kare uwa in kaga ana kare al'ada in kaga ana kare ra'ayin unguwanku da ra'ayin gidanku to Allah da manzo ba su ce komai ba in ba su ce komi ba to wannan kun ci bulus ku yi ta yin abinku shari'a ba ta hana ba amma in aka samu wani hadisi ya ce wannan abun bai da kyau to ba wanda zai rage wurin bi ne har yanzu sai halakakke wallahi ko tsohon kana wallahi halakakke na magana annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ta hi karhin ubana wallahi tallahi ta hi karhin uwar ciki na wallahi tsohuwa ta ni ba za ta gitta mini ba ga abin da addini ya ce wallahi ba haƙƙinta ba ne sai sa Allah ya ce a fara'aita mani ta haɗa ilaha hawahu a fara'aita mani ta haɗa ilaha huwa a wallahu wa ala ilm wa fatan duk wanda ka tambaya wanda ya san tarihin gidanmu a suru da giro tarihin mahaifina mai daji ni ban san shi ba yana shekara biyar zuwa shida ya rasu mahaifiyata da izala ta bullo maka runguma ta ce kai kai kai ta ce ai kana dan shekara uku zaki ake kamowa cikin daji a ɗauko ka a ɗora kan zakin nan a ce ya kai ka gida yanzu irin ka da ya gari haka zai dawo wani abu wai izala <laughs> nace mata lalle ko haka za a yi ta ce to babanka dai abu ɗaya bai da tsoro don haka in izala da kai da tsoro wallahi kai, duk inda ka ce to ban da tsoro sai ya ko da ni ahmad ban da tsoro sai a ba ce tafke ni shi ko saboda haka tarihin gidanmu ba a gwada mana barin gado a bi wani abu daban saboda haka abinda an mahita shine abinda ubangiji yace yi. ba abinda gidan ku ke yi ba don mi don Allah ya yi zargi cikin ƙur'ani kuma ƙur'anin na duk wanda dai adda ƙur'ani in na Allah na akwai aya ga cikin wannan alƙur'ani ba mu aya ɗaya cikin suratul luqman wa minan nasi man yaqulu ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر طيب بهاك تكي بها ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوتي آه، آه، فدو الله باب باب ما wannan aya da Allah fi ganatan nasa kana magana suratul ankabut ko سورة اللقمان تو قوة إذا قيل له متبئوا ما أنزل الله قالوا وإذا قيل له متبئوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما جلنا عليه أهباءنا ألا ولو كان الشيطان ومن يسلم وجهه إلى الله ومن يسلم وجهه وهو فقد استمسك بالعروة الوسطى وإلا الله أجب آه بابك بابك وإلا الله أجب أنك يا مانا مكيرني داما wallahi wannan aya ta isa a gane da ahalin sunna da 'yan al'ada wane ne ke kan daidai wallahi domin Allah ce ya wa minan nasi bai faɗi waye ka nihi ba aiki zai faɗi man yi jadilu fillahi cikin mutane a kowanda ya ɗauki goron bala'i a cikin addinin Allah shi dai bai iya kawo aya bai iya kawo hadisi Allah ya ce bai gairi ilmi bai da hujja ibti'ab abu gairi ilmi ba wai bai da karatu ba karatu bai da amfani in babu hujja shi yake nuhi da bi ilmi yana tsagorin jidali da jayayya bai da hujja wala hudan kuma ba shiryayye ne ba shiriya Allah yake kariya ba wala kitabin munir kuma ba wani abu mai haske daga addini aikinsa abubakar um, umar aikin usman ali radiyallahu anhum wani abu na dalili daga fiqihu wani abu na hadisi wani abu na uh, ta'awilin fahimta ƙur'ani mai kyau ba wani abu ne daga Allah yake kokari ya haskakawa ba gargajiya da al'ada da son zuciya kawai to iri ne wai da ƙila da hamuta biyu ma'anzallallahu inda za ka ce mishi kai ku bi abinda da Allah ya saukar ku bar gargajiya ku bar al'adun nan gawa da Allah ya ce gawa da manzo Allah ya ce kalu sai su ce maka bal a aha wallah gadon gida alali garago na tabi ma wajadana alaihi aba'ana za mu bi abinda da mun ka gada iyaye da kakanni dan izala dan izala na kwarai ka taba jin ya kawo hujja da iyaye da kakanni mi an logon dan izala qala lahu qala rasulullah ko san mu haka yi san mu da mai yi mun adalci da ma mai zage mu ma ko san mu haka yi san mu su ma suna su mu sai ka ji mutum ya ce wai shi dan izala da ka taba sai ya ce annabi bai yi ba to annabi bai yi ba wani kai ubanka bai yi ba to yin ubana ya yi sowat ai ita rayuwa an yi mana adalci gadon gonanmu na bakin gari da gadon gonanku na tudu duka Allah bai ce ya amaishe su masallaci da makaranta ba cewa ya araba ma 'ya'yanka zuri'anka magada kuma ya ɗauki nauyin rabon gado da kanshi a cikin alkur'ani kuɗaɗenku da abbanki da shanayenku da dabbobinku da gidaddajinku duka ya ce a'a kada an she kowane gida a ba ƙur'ani ai kayan Allah ne a ba musulunci ya ce a'a a bara muku da kai da 'ya'yanku in ku ne kuka ba musulunci sadaka walillahi hanzu a karba in ba ku kuka bayar ba a raba muku abinku don Allah akwai adalcin da ya wuce haka kuma har wurin addini kuma sai an shiga kuma an dore mai jaye-jaye kai addini kai da baka ko san hanyar da aljanna take ba ina ma take yanzu wasan inda take ko wurin girgijen ga an ka ce ka tahi ai an baka lalura ballantana ka ce da ka ce har saman sama ta bakwai inda aljanna take kenan wanda adda ita shi ya san irin aikin da aka yi a shige ta to wannan hanyar shiga ta kuma shine alqur'ani ba abinda zai ƙara mu azzalumai shi alqur'ani sai hasara irin waɗannan azzalumai sune ke cewa na nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana mu za mu bi abin abinda muka gada iyaye da kakanni kuma addini yayi mana wani adalci annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa shadda ba addini ya kyale ka yake sa a bika amma dai kada wandonka ya ja kada sura ka ta ja kasa kada kuma sura ta koma alfahari kuma ka yi addu'a in ka yi sabon ɗinki shi kenan amma annabi bai sa babban riga ba da jaket da wando bai sa ba amma bai ce ka yi ba ba haka ke so ba je ka yi abinka ko jallabiyoyin da haka ana ta laraba na ai ba shi bai sa jallabiya ba amma shari'a ba ta hana ba kenan an cikin ma a mu akwai abin da an kabar muna akwai hura. akwai shanhura ba a ce ka sha hura ba tunda ka saba da shan hura ka gade ta ga tsohonka sha abika ka gadi cin goro ko ci abinka in yayi yawa kai ka tawari an yi mana adalci wurare ne ku kaɗan an ka keke biya an ka ce nan ka no-go area sai abin da ƙur'ani ya ce ai shi ne Allah ya ce idan kana karatun ƙur'ani mukan sanya tsakaninka da anna kahirai waɗanda ba musulmi ba mukan sanya hijaban mastura wani shamaki mai shamakancewa tsakaninka da su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka zuwa madina ya fito cikin dare ido turu-turu amma ba su gani duka yana cikin ma'anan aya kamar yadda subhanahu ta'ala ya ce wa ja'alna baina aydihim saddan wa min khalfihim wa ja'alna min أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ثم جاء سورة الإسراء وجعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا على قلوبهم أكنة من سيا wani danne-danne a kan zukatansu an yafqahuhu ubangiji ya hana hanyar da zuciya za ta karbi wa'azi balle ta gane mi aka nuhi balle ta gano dalilan da ake cewa ba a tsibbo ba a bid'a ba a al'ada ba a gargajiya sai shari'a to an rihe zuciya ba ta gane haka nan. to Allah mu ka bude mana zukatanmu mu tabbata muna yadda da shari'a sai ce wa fi adanihim waqara a cikin zukatansu akwai wani danni wanda sautin gaskiya bai shiga sai dai sautin ƙarya Allah ya magana cikin suratul araf wala qad dara'ana li jahannama wala asha min al wal-ins ولقد قرأ لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم wurin. با واو غورن na ترأنا لجهنم بنجي يتي حقيقة mun halitta ma jahannama zara'a ba na shuka ba ne saboda bambancin dayun da zalun zara'a na halakana yake mun halitta wa jahannama kasiran min aljinni wal in da yawa daga cikin mutane da kake ganin su kamar mutane wallahi kitakitan jahannama na haka nan da yawa daga cikin aljannu maddalil me ya hujja me addalili Allah ce saboda lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata tsokan naman da agga kowane mutum a cikin ciki ne su ma suna da wannan tsokan naman zuciya a cikin cikinsu sai dai ba ta da amfani saboda layaf ƙaho na biha ba sa fahimtar gaskiya da wannan zuciya da aka gare su walahum a ayun la yubsiru na biha kuma suna da idanu amma ba su iya ganin gaskiya da idanunsu walahum azanun la yasma'una biha kuma suna da kunnuwa kaman zomaye amma ba su iya jin gaskiya da kunnen nan duk abin da zaka gaya musu sai dai in ƙarya za ka gaya musu wani bawan Allah saboda Allah ya bashi ya taite ku babu jirgi ya ɗora mutane suna hawan bainai shi ka hawa bisa ruwa kilomita 300 sai shi kai su shi dawo in kihi ya gama da shi su sujada ta sai ta mutai mu jita ko iyo kakai kana iyo cikin teku balle alo da mutane gabanka mu makarantar mu lokacin muna yara wani malami ya zo yana ba mu labarin cewa shehu usman dan hodiyo a sokoto yana karantar da mutane a sifawa sai ya ce a dakata ya wurin littafai ya sauri ya gewaya bayan daki. ya cam jim jim jim cam sai ya dawo duk tawahi ne sun jiƙe da sun ka jiƙe sai an ka ce mai shehu me ya faru babu ruwa magewayi ga tuwahinka sun dawo jika-jika sai ce ai muna cikin karatu sai ni ji na hange wasu suna teku jirginsu ya yi bari sun hada cikin ruwa suna shan ruwa za su mutu shine sun ka kire ni shina ni gewaya bayan ɗaki ni can teku to yanzu jama'a daga sakkwato ina adda teku ba sai lagos ba ka amma ya yi ƙoƙari wai shi na te teku ya abunga amma suna ana bara an karaba ma mata suna bara abunga cikin gidaje ina mai zuwa ina mai dawowa sai mata su ce dan hodiyo mun gode ma wai da shehu ya je can shi ne sai yana tambaya su to wai wancan gaba wai wanga gaba ina wanda can ya yi ina wanda nan ya yi wai ko ne daukai shi kai shi amma kun ba shi wahala wallahi to irin waɗanda tatsuniyoyin ba su gane cewa abin nan ga tanana ba su ganewa Allah ya ce ula'ika kal an'am wa'annan sun yi kama da dabbobin ni'ima don dabbobin daji sun yi zama wayayi don ko zabi sun ka taru sun ka ga mutum yanzu kana jin guda ta yi kuka an yi ciri an yi cikin daji an gudu haka nan gada in sun ka taso an ka halbe guda to in Allah ya so ba su koma dawowa karkaran nan amma su dabbobin gida su a dabbobin ni'ima an yanki suna su talatin an kama biya an yanki an sake su manokon sun ta daji su yi takansu kuma wadda ya masu wai? a sake kama guda a yanke ba su koma ganinta ba an sake su manamakon daga can sa'in da dare musu kuma jibi su dawo a'o Allah ya ce balhum adal kai sun yi dabbobin gida ni'ima bata saboda su ibada Allah haka Allah ya kaddare su suratul isra kuma babban matsala shine karanta alkur'ani a ce ba a shirki da Allah wa idza dakarta rabbaka fil qur'an wahdahu idan ka karanta aya wadda take dauke da tauhidi ayoyin nan cikin qur'ani waɗanda sun ka hana ai shirka da Allah sun kai umarni a kirayi Allah shi kadai wahdahu la sharika la zakarta rabbaka fil qur'ani wahda misali kace وقال الله لا تتخذوا وقال الله لا تتخذوا هو إنما هو واحد to irin wayannan ayoyi har ko gobe in duk garin da adda mushrikai ciki in kana bin ayoyin tauhidi wallahi suna ta baka iya wa'azi ba wallah ana rikici da kai dai za ka bi ayoyi nuhu wahala ya an ka bashi kashi ayoyin tauhidi misa an ka hasa wuta an ka kada annabi ibrahim ayoyin tauhidi wadda kalma ita ɗaita ishma azzat qulubul ladina eh, daidai ne wa idza وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا وإذا ذكر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كنت آية ننكو idan ka ce za ka yi wa'azi a kan aƙida abinda mai ahadar ya ce shi ne farkon musulunci duniya awwalu ma ya jibbo alal mukallafi sihu imanihi har yanzu da yawa mutane ba su ne ma'anar ta tasihul iman aƙida haka nufi tauhid sanin Allah haka nufi to da hausa mutum ya san Allah da siffofin Allah ya bauta mai shi kadai shi ne tasihu imani to Allah ya in kana kiran ubangiji ka karanta ƙur'ani ka kira ubangiji shi kadai duk inda wanda bai imani da ɗaya ɗayan Allah ba wanda bai yadda da tauhidi ba yake duk inda yake duniya Allah ya hankali ne yanzu yana tashi taji ko su ko kaji kuma ko ishma'addat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati hankali zai tashi amma in kace mu so jama'a mata ta gurhana ma mijinta shi a da'a ihi kaji wa'azu diya ku dinga gurhana ma uwayenku a ce dattijo tsaye kai tsaye sai ka ce haba ba kaji ba ka ɗauko ƙisar da la asala laha ko a ilimi ba ta da asali ko a jahilci ba ta da asali don wata ƙisa wallahi da kaji ta kasan ba a taɓa ƙarya irin wannan ba kuma ina gaya muku duk inda mai goyon bayan bid'a yake bai iya fassara ƙur'ani daidai sai dai in baka san ma'anan ƙur'ani ba baddalawa ya kai domin hanyar sanin ma'anar ƙur'ani ta hanyar sahabbai da tabi'ai su ne suka san haƙiƙanin fassarar da annabin Allah ya karantar da su abin eh, da ta karihi sai masu aƙida irinsu sai suka baje suka fito da bayani fili saboda haka tauhidi shine asalin addini shi yasa ambata a wannan ayyace me wallau sai su juya ala adbarihin nufura sai su juya su ba da baya su sheƙa da guduma ba sa masan su ji wa'azin yanzu abin ya kai ma an aka ta yi ƙauyuka za a wa'azin akwai irin waɗannan mutane da ayoyin da ke faɗi yanzu za ka ji kawai an ta an haɗa gombe ko a haɗa wani waƙoƙin ishiriniya ko wasu kiɗe-kiɗe don dai ka a wa'azi to in kai daidai kake ana karatun ƙur'ani ai shi ƙur'ani yana karatu ne me ake yi saurarawa ake to ni an na kuma zuwa ka sa wata waƙa don ka aji kenan ya yi daidai da abin da ƙur'ani ya faɗa to Allah ya shirya don mu نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإنهم نجوى سامي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا سبحانه وتعالى نحن منين a alamu mu ne mafi sani in ji Allah subhanahu wa ta'ala bi ma ya sami'u na bihe abinda suke sauraro da shi na su karyata ko su yi zagi ko su fito da lafuzza mara kyau su ce waka ce ga abinda su su ya nuna musu ko su ce sihiri ne abinda ƙwaƙwalwarsu ta nuna musu kenan ko su ce bokanci ne abinda fahimtar sabbas kenan da ƙur'ani bihanahu wa ta'ala ya ce na ilai lokacin da suke sauraron karatun da kake amma ba sauraro na yadda ba ba sauraro na su yi imani ba wa idahum najwa yayin da suke an gama wa'azi su koma giye suna tattauna wurin gaho da mu yake a'a ai ba ko da kai yake ba wallahi da ni yake sai koma suna mitin to ni addede mu yi wani mataki da mu ɗauka mu shaka quraisha suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna mitin wasu ce a kashe shi wasu ce a ɗaure shi wasu ce a kore shi ma ya baggari don a zauna lahiya haka suka wayi gari suna yi a makka haka suke kuma duk inda suke duniya ɗabi'an suke ne Allah ya tsare mana imani Allah ya ce idh yaqulu zalimuna a yayin da azzalumai ke cewa in tattabi'una ai ba kowa kuke bi ba illa rajulan mashura sai wani namiji kawai wanda aka sihirce shi mai sihiri gogage suna siffanta alkur'ani da sihiri wasu kuma su ce bokanci wasu ce kada, haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa hakada Allah ka shiryar da mu ila siratil lahil mustaqim wallahu a'lam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم اهدنا فيمن هديت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن عليكم تسأل السؤال من الجمعة رسول الله منه شك أبو بكر عبد الله بن عمر منه هذا لما قدر الله الإنسان كذا والذكر كان مال العالم القرآن الجمعة بما فتح على الحاكم مال الخير مو كما لا يرام في توحيد هذه المسألة كانوا تكلم المسلمين مع yanzu ba ta da wani sako za ka mana mai tambayoyi da biyu wani a ya ce assalamu alaikum mana ya ce mutum ne ya biya da dacin gani a ruwa ya ce to sai ya yanka suka ce ba za su ba shi ba bayan an ya su dace to sai kuma ana cikin haka sai ya ta samu shi a dai waɗe gaskiya shafi-shafi me ya kawo gado kuma kun san wani lokaci mutum in bai da gaskiya hawa gaba shi kai shi na yin baya abu na farko dai idan shi yayi idan shi yayi wannan cikin to sai a ji a bincika a jira ta yi istibra'i ta samu haila kenan ciki a ta riga ta samu cikin ko saboda ka sai a jira ta haihu in ta haihu a ɗaura musu aure bayan ta haihu wannan ɗa yana gadon uwat amma bai gadon uban ga mafi rinjayen fatawa ta malamai kuma huwa a sako insha Allah idan kuma cikin nan ba nashi ba ne kan san mai tambaya wani lokaci da dubaru in ta tabbata cikin nan ba nashi ba ne kuma yana son matar shi to ya dai bari har ta haihu a daura mishi aure da ita ɗan nan bai gado ne halas

amma sauran ayyuka basmala ne gare su abinda ba ƙur'ani ba ka ga iyaka ka ce bismillah ko bismillahir rahmanir rahim halas intaha amma ni ba ni da wata hujja da tace in yace ce a billahi mini shaitanir rajim ya haram wallahi ban sani ba biyu na kace ai ko ba biyu ya ba cewa za a yi tambaya biyu sannan a to a faɗi na marayu kuma yanzu ya lalaba ta uku wato hikimar da ya sani ce a zo da shi nan su biyu ne akwai wani wanda ya musulunta tafsirin dare kamar kun gani jarida mata buga shi bulus ko an ka sa mai suna umar faruk shi kuma wanga emmanuel aka sa mai suna mustapha don allah jama'a na san kun ji jiki a wurin ɗawainiyan tafsiri da marayu amma don allah ina roƙo da ku taimaka musu da sadaka abin da ya sawaka su biyu nan sai a shugabanni sai su su raba musu don su dan samu dan wani abu da za su dan more da shi don yana cikin ma'anan ma'allafa ta ƙulubuhun shi wannan yana kusa ɗayan ne ba mu ce ya zo ba ina yake a duk ya canza ma <laughs> to Allah ya sa albarka oh i forget i don't, don't understand hausa You only speak English. You are here to see the Muslim Ummah. Face them. Say to them, Assalamu alaikum. <laughs> Thank you very much. That's all. Go get it. God bless you. ta hannun ulama to Allah ya saka da alheri ko na marayu ne ko to Allah ya saka mai da alkhairi eh, a sabon muna sunan shi gaskiya jama'a sun yi kokari ga harkar marayu Allah ya saka musu da alkhairi an yi kokari sakatare kuma karawa ɗaya aka yi ta kaji ma ya kuma rashin akwai wasu bayan Allah da sauka a kudi a cikin akwai kwancin marayu na farko akwai wani kamfani mai suna tiyo kirkin ya sa kudi naira dubu biyar Allah akbar Allah shi yi ma kamfani shi albarka da masu kamfani a'a Allahu akbar dubu ɗari Allah ya saka da alkhairi Allahu akbar dubu ashirin Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Naira ɗari da hamsin? To, duka Allah ya saka musu da alkhairi. Alhaji Nasir mai kayan mota. shi ya zama mai kayan jirgi Allah ya saka mai da alkhairi ya ba da 50,000 saboda aka account ɗinmu na kwamitin marayu yana buɗe har zuwa rufe tafsirin Allah ya da duk sanda aka bayar za a zo a sanar da ku bana mana kyautar son an samu tallafi mai yawa Allah shi biya al'umma saka musu da alkhairi malam bello Allah rama ya zo wani shi cewa suna yi ma'a a kan wani kusurari suna